Tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita biyar zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM da ma shafinmu na Facebook Live kai tsaye a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com don sauraron mu kai tsaye masu gabatarwa. Safina Tusa da Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Alhamis 16 daga watan Maris shekarar 2017 inda muka saba magana akan harkar lafiya. Yau za mu yi magana ne da ya ake wa kallon wani abu daban game da ciwon jiri? Eh, eh. eh. san akwai jiri da zaka ji sai ka wasu su ce juwa ce su ce a'a kaza ne kowa da eh. yadda yake kallon abun. Eh. To shin jama'a yaya suke kallon wannan al'amari? Shan rana yana sa jiri wani bi kuma kamar canjin abinci akwai ulcer da ke damuna idan na dan dade haka na yin jinkirin cin abinci ina dan haduwa da wannan matsala ta jiri gaskiya na taba kamuwa da cutan jiri a lokaci daya haka na dan zauna ne haka na dan jima can da na miƙe sai na ji kamar zan faɗi na zauna a rana ne wato abun ma har yakan dan rikita ni ya ban mamaki domin ni yakan kamu da ni ma ina tafiya a mashin fa maryam ta yi nukusani kusance bata dan ji daɗi sosai ba mm. ah, eh, jiki da jini eh, yawa jiki da jini amma mm. dai za ta zo wani lokaci ko eh. allah ya kai mu gobe to allah ya kai mu amsoshin tambayar da muka muku a shafin facebook da twitter na nan tafi in lokaci ya bar mu za mu sakar muku layi a lambar muta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu 2055 don tambayar likita a Dr. Salihu Ibrahim Kwaifa game da ciwon jiri ko juwa. To haka yake sai mu ce a yi haƙuri da ɗan tangarɗar da muka samu. To yanzu kan sai mu je ga tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter inda muka ce shin yaya kuke gani ko kuma me kuka sani game da abin da ake kira juwa ko kuma jiri kamar yadda wasu ke cewa yayin da mutum zai ji kamar yayi hajijiya. Sakon farko daga Yusuf Abdullahi Guri ya ce jiri abu ne da abubuwa da dama ke haifar da shi kamar hawan jini da sauran cututtuka masu alaƙa da shi. Kai a wasu lokutan ma yunwa in ta tsananta takan haifar da hakan ku tashi lafiya. Sai Mansur Almugumel ya ce yau da gobe ai babu abin da mutum zai ji sai tsoron hawan jini ko kuma wata cuta wadda take da dangantaka da jini ko zuciya. Fatan mu dai Allah ya kara mana lafiya. Sai mu da Sir Muhammad Tafawa Balewa ya ce ai ni duk lokacin da na ji jiri ko hajijiya to na san babu lafiya amma kuma bana tunanin tafiya asibiti saboda a gani na hakan zai kasance ne na dan wani lokaci daga bisani in warware sai sa'idu gagiyo katamma ya ce salam shirin yau da gobe shirin matasa duk lokacin da na ji jiri ko hajijiya babu abin da yake faɗo min illa rashin lafiya ko yunwa waɗannan abubuwa ne ke haifar da jiri ko hajijiya a jikin ɗan adam ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe sai nuruddin musa ille ya ce yau da gobe a duk lokacin da na ji jiri ya rufe ni sai na ji kawai zuciyata tana rawaita min shin ko hawan jini ne ya kama ni sai in kama wasu wasi ku tashi lafiya sai amina adamu malam maduri ya ce salam yau da gobe ikon allah tabbas wannan matsalar kan mutane suna fama da ita sai dai Allah ya sawwake ku tashi lafiya Usman Maryam da Safinatu. Sai Kabiru Aliyu Madrid ya ce yau da gobe ni ma na yi fama da matsalar jiri, amma a lokacin abin da ke zo a zuciya shine anya zan koma kamar yadda nake a baya, wani lokaci nakan ce shikenan na samu matsalar kwakwalwa da dai sauransu wasu maganganun wanda raɗaɗin ciwo ke sawa a ambace su. Sai Akili Rabi Ishiyawa zangon daura ya ce yau da gobe hakika ina fama da matsala makamanciyar haka kwarai da gaske. A wasu lokuta idan na je yin fitsari ko idan ina fitsari sai in ji jikar jikina ta yi wani iri na zabura don Allah a tambayar mani likita me ke kawo hakan kuma ina mafita sai lawal sani na kawu daura ya ce a nawa bangaren shawara zan bada cewar da zarar mutum ya ji jiri ko jiwa ta kama shi to ya je ya ga likita sai lawal sani na kawo daura ya ce a nawa bangaren shawara zan bada cewar da zarar mutum ya ji jiri ko jiwa ta kama shi to ya je ya ga likita kada ya amfani da wani mataki kabiru je ke karaye sokoto ya ce to gaskiya ni dai ban taba yi ba amma na ji mahaifiyata na cewa duk lokacin da jiwa kishirwa ta kama ta za ta ji idanuwanta sun rufe da duhu kuma zuciyarta tana bugawa ɗarɗar bayan ta farfado sai yawan taruwar yawo a cikin baki kamar za ta yi amai amma ba amai ba wasalam ina nan daf da akwatin rediyo ina sauraron ku Allah ya sa mu ji ƙarin bayani daga bakin likita mai amfani sai Saratu Nura Sani Rijau ta ce salam yau da gobe a duk lokacin da na ji jiri ko hajijiya to abin da zai fara fadowa a raina shine rashin lafiya domin in akwai lafiya kan mutum ba zai ji jiri ba ko hajijiya to amma ina mai bawa 'yan uwana shawara musamman kan mata da zarar sun ji wannan to su gaggauta garzayawa wajen likita domin a duba su ku kwana lafiya kawaye na Maryam da Safinatu da babban yaya na Usman to mu ma mun gode Saratu sai Zainab Ibrahim Musa wada ta ce tabbas shirin yau da gobe ai wallahi hakan kawai ni ma nakan ji ya addabe ni amma a cikin ɗan dakoki nakan ji wannan yanayin ba kasafai ba sai Prince Mika Husaini Rijau ya ce salam yau da gobe hakika jiri ko jiwa shi ake kira ciwon farfadiya amma wasu lokutan suna rikidewa su kuma wani ciwo na daban Allah ya ya kare mu amin sun amin. Sai Nura Abubakar Dabdawa ya ce salam yau da gobe jiri shi alama ce wadda ke nuna akwai abin da ke faruwa a jiki. Akwai alama hawan jini, raguwar ruwa a jiki, raguwar jini, rashin wadatacciyar abinci sai yunwa, sai hadari wato accident. Mafi akasari suke kawo jiwa bis salam sai mun ji karin bayani daga likitoci. Sai Ashir Lawal na goma ruwan ɓaure ya ce gaskiyar magana nakan ɗau lokaci kafin in ji jiri, amma a lokacin da jiri ya kama ni nakan ji ba gabaki ɗaya tunanina da hankalina duk sun rabu da jikina kafin daga bisani idan abin ya wuce sai na ji sawai lalle kam yau da gobe a tambayar mana likita game da matsala irin ta jiri a tashi lafiya sai lawal sani kawu da daura ya ce shawara zan bada cewa da mutum ya ji wannan alama to ya yi saurin zuwa asibiti domin ya ga likita shine mafi sauki idan muka koma shafin mu na twitter at ibn abdullah bjd ya ce lallai ni idan hajijiya ya kama ni ba abin da nake tunawa sai wai shin wanda baya hali irin na waya yake ji sai adbafara bulan yaƙi ya ce yau da gobe gaskiya ban fahimci abin da kuke nufi ba amma zan bi ku a rediyo watakila na fahimta sai daga ƙarshe at sa'idu katamma ya ce salam yau da gobe da zaran mutum ya ji jiri ko hajijiya wannan alamu ne na rashin lafiya to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. wakilinmu nasiru yakubu birnin yaro ya bazama cikin gari don jin ta bakin jama'a game da fahimtar su da ciwon jiri ni ne muhamman babangida na taɓa kamuwa da ciwon jiri wani bi shan rana yana sa a jiri wani bi kuma kamar canjin abinci shina sa a yi jiri ban taɓa zuwa likita ba suna na shehu eh, ban hadu da cutar jiri ba amma na ina da lalura wacce ke sa in ji jiran in ta motsa ma akwai olsa da ke damuna idan na dan dade haka na yin jinkirin cin abinci ina dan haduwa da wannan matsala ta jiri suna na zainab gaskiya na taba kamuwa da cutan jiri a lokaci daya haka gaskiya abin da ya haifar min da na je na ga likita an ce kasan jini na ne ya kasa na muhammad lawal gambo eh na taɓa kamuwa da jiri na ɗan zauna ne haka na ɗan jima can da na miƙi sai na ji kamar zan faɗi na zauna a rana ne sunana aminu umar gaskiya ya sha kamuwa da ni kusan a baya ma ni yanayin da nake riskar kaina na jiri wato abin ma har yakan ɗan rikita ni ban mamaki domin ni yakan kamu da ni ma ina tafiya a mashin ko wani lokacin kawai ina cikin tafiya idan na ji jirin dole sai na tsaya saboda yana ɗebe min dukkanin wani control ɗina zan ji ba na iya control ɗin kaina kawai jiri kawai sai in yana in yana to kan samu guri in duka in ta subhanallah so wani lokacin kuma irin wannan jirin yakan faru ne kamar idan ina barci ko ka zo ka yi min tashi na tsawa ka ko wani abu dan na tsoro ya faru lokaci guda sai in ji kaina yana dan alamar canzawa ni da yake a yanzu wancan jirin wanda yake hana ni control din jikina ya yi sauki amma gaskiya na tsinci kaina irin wannan mummunan jiri kusan a lokacin dai ban gane menene musabbabin wannan jiri da yakan sani ko in kasa iya uh, control ɗin jikina ko kaina ba na kasa gane hakan amma kamar wannan na gane cewa tsawa ko bacci haka ko kuma a zo a tashe ni da ƙara ko wani abu to irin wannan yakan kawo in ji kaina wani lokacin daga nan ya kama ciwo kenan yawanci wannan na gane cewa daga wannan tsoratarwa ɗin ne eh gaskiya na ga likita lokacin da wancan wanda ya tsananta min na in ji bana iya abin nan din kaina na ga likita akan wannan ya ban shawarwari da kuma text injini na tunda aka dan bani wasu maguna har zuwa yanzu dai ban ƙara jin irin wancan jirin ba suna na Musa Adamu eh gaskiya na taba kamuwa da ciwon jirin nan amma gaskiya lokacin da na kamu da shi ni abin da na dauka yanayin zafi ne yake kawo shi saboda a lokacin da ya same ni na ji zafi sosai yayi min yawa irin kamar a ce ana rana din nan mai zahi to shine dalilin da yasa kawai na tashi zan miƙe kawai sai naga ina ganin jiwa daga nan sai naga jiri ne a ya kama ni gaskiya ni bani da wata lalura kawai abin da na dauka ne kawai wannan yanayi ne na lokacin zafi shine dalili amma na lokacin nan gaskiya an bani shawara cewar ga yanda zan yi in magance shi dalili kuwa an ce duk lokacin da na ji ya kama irin haka in maza maza in samu ruwan sanyi in watsa da na watsa ruwan sanyi cikin wasu lokuta insha Allah zan ji ya sake ni kana magana da Alhaji mustafa dan arziki kawo Kaduna game da wannan tambaya da kake mini akan wannan yanayi na yadda mutum yakan ji abin da ya shafi fannin ciwon jiri to a gaskiya alal hakika wani lokaci nakan ji shi idan na daɗe ina zaune ko kuma rana ya bugi kaina sosai sai na yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na koma na zauna sai in ji jinin jikina ya dawo da idanuwa na sun buɗe sannan kuma sai in koma in miƙe tsaye sai kuma in ci gaba da harkokina amma alal hakika wannan magana da muke da kai ba koyaushe ne nake jin shi ba ɗaurowa ne jefi jefi wani lokaci in na shiga rana na fi jin shi wani lokaci in na tashi haka nan koda ina rana ne na daɗe a cikin rana to ya fi damuna abin amma ba ko da yaushe bane dan alal hakika nakan ɗauki kaman wata uku wata hudu wata biyar bai ma taso min na ji shi ba assalamu alaikum Suna sunana alhaji bello amfani communication da kenan kawo kaduna wato nan gaskiya ciwon jiri zaka ga ba wai sai ya zama ciwo ba za ga mutum ya daɗe zamna ko ya daɗe tsaye a rana ko makamancin haka zai ji ya fara ganin ƙasa na juya yana jin jiri to ina ganin shine abin da na sani a ciwon musamman ma mutumin da yake girma sun dan kama shi haka shekaru sun jariya to za ga da dama ko sallah ake yi za ga ya dafa in ya ji jiri za ga ya dafa ko ya zauna sakamakon jin wannan jirin sunana muhammad a lokacin da na tsugunar da kai na ina aiki a cikin rana da na miƙe sai in ga jiri da kanshi ne yake tafiya da na dawo inuwa na zauna sai ya tafi Suna na ummi usman eh kamar in ban da lafiya in ina in ina yin malaria haka in ya kama ni in naje in aka duba ni to in na dawo ina jin ciwon kai sai in yi gajin jayi yana kama ni ban dai faduwa amma dai ina jin dai jayi dai haka Suna na ibrahim zubairu ya guda na taba yi so da ranar ina tsaye ne haka nan sai na ji kamar taurari ido na sai ya duhu sai na jejeri sai na ji ana lillahi aka rarrike ni daga nan ban kara ba lafiya na lau dan naje asibiti dan abin ni sun ga min lafiya na lau ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. To amin amin shatan Nijar. To ana fita da sashen Hausa na murya Amurka ne a cikin shirinmu na yau da gobe. Muna tare kai tsaye da likita Salihu Ibrahim Kwaifa kamar yadda muka ce don tattaunawa da shi game da tambayoyin da muka samu lokaci ma za mu ba kuma kanku ku yi tambaya game da ciwon jiri ko kuma juwa mutum ya ji kamar yana jin hajijiya kamar yadda wasu ke cewa. Assalamu alaikum likita. alaikum salam assalamu alaikum wa alaikum salam to gani ga safinatu farka ka dai yawa to likita ka dan ji dai yanda wasu suka faɗa game da abin da suka fahimta in an ce jiri me yake faɗo musu a rai wasu su ce a hawan jini suke tunanin ya zo wasu su ce a ciwo ne wasu su ce a yunwa ce da farko wacce shimfiɗa za ka yi mana akan wannan magana ta jiri to shi dai ciwon jiri ko juwa ya kashi kashi nau'i biyu akwai wanda yake alama ne na ciwo kuma akwai ciwon jiri shi kanshi a matsayin ciwo to alama ta ciwo akwai cuka da yawa wanda yake a cikin alamunsu akwai jiri ta kamar wadda wadda suka bayani kamar eh, ciwon cizon sauro da karancin jini a jiki da ciwo na koda da hawan jini in ya yawa ya bugi kwalwa da sauransu mm. duk suna iya haddasa jiri mm. sannan akwai kuma wani jiri wanda ke na ciwo shi kanshi a ciwo ba alama ba mm-hmm. kamar abin da ya shafi dodon kunne mm-hmm. shi kunne banda ji da ake yi da shi a can cikin kunne akwai waɗansu halittu wanda su ne suke daidaita tsayuwa ta mutum ko wanda ake cewa balance a turanci wato idan sun samu aibi ko rauni mutum zai kasance yana jin jiri ko zai kasance baya tsayuwa daidai zai karkata gefen da suke ciwo to wannan jirin na dalilin ciwon dodon kunne ya kasu kashe uku akwai wanda yake ana gadon shi a iyali shi kuma wannan jirin bai da matsala sosai saboda ba bai nemo na magani yawanci kan zo yan sako kan daƙiƙun zuwa mm. mintoci kaɗan mm. sai tafi mm. yawanci yakan zo ba mutum na kwance ko ya tashi zaune haka sai kai mutum jiri idan ya juya da kansa wani ko kuma ya kwanta ba daidai haka ta sai tashi da jiri eh. yawanci wannan jirin yakan kasance yan mintoci kaɗan sai tafiyansa to wannan baya da matsala. Eh. to akwai kuma wani mm. jiri wanda yake wayannan dodon kunne mm. cin kunne ke toshewa mm. saboda wani ciwo ko wani yanayi ko kuma ya zama abin da ake ma ya zama kamar kashi calcification to akan kira da shi Meniere's disease to wannan a lokacin yakan kawo jiri sosai da jin ana maka kararrawa a kunne hau lokaci da amai da sauransu sannan kuma akwai jiri wanda yake yakan dalilinsa shine matsala ta kwakwalwa hmm. wato sanda kwakwalwa wadda ke ana ce da brainstem hmm. wanda yake shine ke controlling in balance wato shine daidaita mutum hmm. to in akwai matsala a wurin ko stroke ko wata kansa wato ciwon daji a wurin to duka kawo jiri to ka ji aka takaice abubuwan da ke kawo jiri kuma ko me shi jirin eh to ya maganar da aka yunwa kuma fa maganar yunwa cewa wani ya ce a cikin ra'ayoyi wani ya ce ai in ka ji yunwa ma ta iya sa ka jiri haka ne kwarai kuwa shi ne ake cewa rashin wato sinadari na glucose mm. hypoglycemia mm. Eh, mm. idan abin nan wato sinadarin siga a cikin jinin ka ya kadan ya kasa kwarai yakan iya kawo jiri da tsufa da sauransu da irin mutum ma sai da da mauta to me yake kawo eh to kaga cewa mutane za su ji jiri din kawai abin da zai fara zuwa mafi yawanci bisa rahotannin da muka samu din za ga yawanci da jiri ya zo kawai sai a fara tunanin hawan jini misali mutane suka raja a game da hawan jini yana da nasaba da yadda likitoci ke yawan faɗan hawan jinin ne ko ko kawai dai tsorata suka gaskiya da nasaba mm. yawancin hawan jini baya da alama mm. ba kashi 90 cikin 100 ba alama komai mm. sai dai in ya bugi wani sashi na jikin mutum ko ya bugi kwalwa ba bai kai a ce ka samu stroke ba amma akwai wani yanayi da yake wa kwalwa muna ce da shi encephalopathy hypertensive encephalopathy to a lokacin mutum ga mutum ya da mota mm. wato ya fara jiri wani lokacin ma mutum sai ga kawai ya ta hayacin shi mm. to amma wannan kaɗan ne kashi ɗaya biyu a cikin ɗari amma yau galibin hawan jini babu bai da alama eh. ba ka jin komai garo kake ji sai dai eh. in ka je a asibiti a gwada a gari ka ya hau ya hau eh. hmm. to to yawan bai da alaka da hawan jini hmm. to yawanci zaka ji akwai kuma wanda a dai cikin sakonnin nake fito ma da tambayoyin wani yayi maganin cewa farfadiya irin ciwon farfadiya din nan shi ma jiri ne yake kawo shi shi ma ya yake abu? a ba dai ba gaskiya bane sai dai waɗansu kafin su faɗi hmm. kafin su faɗi masu ciwon farfadiya din kafin su faɗi waɗansu na samun abin da muke ma'ora wato alam suna iya gane yanayi za su faɗi amma kuma hmm. sakansu ne yan dakiku ne ba su iya yin wani abu a lokacin hmm. to waɗansu suka ɗan jiri kaɗan waɗansu su ga wani haske waɗansu su ji wani sauti hmm. to suna iya gane amma eh. ba wai farfaɗa ta kawo jiri ba ne a'a eh. to amma misali in mutum ya ji jiri din kuma ya je asibiti aka gane ciwo ne na jiri me kuke yi a kai ina gane cewa jirin ne mai sunan kanshi ciwon kanshi yawa ana maka bayani iri-iri ne mm. inda eh. kama a ce wanda muka ce da shi da turanci benign familial positional vertigo eh. wannan kawai abin da yake so kawai eh. za a wa mutum bayani ne a kwantar masa da hankali ba da wata illa kuma zai daina. Eh to kafin mu ci ya hakuri kafin mu ci gaba za ka tsaya a daidai inda kace wani lokaci ah, ga wani a Kaduna. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana a Kaduna. Kai tsaye Usman Kabar kana magana da ɗan samarin yaron nan ne da ke garin Samina Kalera Local Government Kaduna State. Na ramma. <laughs> To ga ka ga likita na ramma. Allah ya saka muku da alheri da wannan kokari da kuke. Amin amin. Ina ma likita barka da zuwa. Barka ka dai malam. Allah ya kara ma lafiya. Amin, amin. To yi tambayar ka ga likita. To tambaya na kai tsaye Usman mm. gaskiya yawancin wannan jirin mm. da zan tambayi likita. Mm. A kashi goma yunwa kashi takwas ne mu a nan yanki yankin. To, to za mu je ta bakin likita. Eh. Yawwa, don yawanci jiri haka kawai ya kama ka Usman zai wahala. Amma harin ka ɗan yi dile ɗin cikinka. To, ka eh. ga wannan abu karka yi wani abin nan yunwa ne. Eh. kai tsaye na ramma ne ke gashe ku ku huta lafiya radio america to a ramma gode sosai a gaida ramma ka <laughs> to likita kaji eh, na ramma abin da ya ce shine eh ana bayani yunwa idan ta yi tsanani na ga maka wato sigan da ke cikin jinin mutum ya yi kasa kwarai mm. fiye da kimarsa takan sajiri amma mm. gaskiya a yara tafi. amma hmm. ya idan ka ga sun yi jiri saboda wannan hypoglycemia din to hmm. gaskiya sai dai wani ciwo daban eh. amma kuma kuma eh. magunguna da ke mutane ke sha suna sa jiri eh. kuma magunguna da ake sha suna hmm. kawo jiri oh, magani ma yawa magani kamar magani da ka sa bacci ko magani kamar irin maganin kaikai kamar pretain da sauransu daga da ka sha yanzu ka samu abinan jiri yana cikin abubuwan da suke jayuwa to ga wani daga Jos bari mu ji me zai ce salamu alaikum Wa alaikum salam. Ala ya aiki. Lafiya laudawa muke magana a Jos. Da farko dai ina gaishe ku Allah ya taimaka. Amin amin mun gode. Sai kamar yadda na ran ma ya ni ma dai a tunani na gaskiya ina jiri ina ganin yunwa ne. Saboda ina so doctor ya dan daɗa fahimtar da ni akai amma ni ma a tunani na mm. ina ganin yunwa ne suna na Alhaji Kabiru islanders daga Yan Shanu Jos. To mun gode Alhaji Kabiru da mun gode yawa. To ga wani kafin mu je ga likitan wane ne Alayi? Salamu alaikum. Alaikum salam. Yawa da wa muke magana. Kuna tare da Abbas Shawari Wari gonan Bukar da Maturin jihar Yobe Najeriya. To Abbas muna jin ka ga ka ga likita tambaye shi. To alhamdulillah ina da ciwon jini. Yawa. Mm, Madalla to gaskiya kun taɓa mana abin da nake gani a ido na kullum a cikin ƙauyukan mu. Mm. sai ga wani mutum shi yana tafiya lafiya kalau sai jiri ya dauke shi ya fadi mu kuma mun rasa rashin lafiya ne ko kuma wayan da aka faɗa ne ba mu sani ba sai ku yi mana ƙarin bayani saboda mu mu fahimta kuma mu matakin da ya kamata mu kare kanmu to mun gode a gaida mutanen Yobe to bari mu dawo wuri yawa madalla to bari mu dawo wuri likita a likita ji mutane biyun nan da suka yi duk dai game da ka faɗa kai magana akan yunwan to amma musamman wannan na biyun nan ya yi magana a kan cewa haka suke ta gani a ƙauyakunsu yawanci kawai mutum na tafiya sai ya faɗi ciwo ne ko yaya ne duk da yake dai kayi bayani na san zaka so kila kana da abin da zaka iya ƙara masa don ya daɗa fahimta. za a iya cewa ba tsakanin eh, ah, kana yawa eh. tsakanin jiri wanda yake na yunwa ko kuma jiri na ciwo hmm. yunwa na ga maka ba to ba ta faye sa jiri ba idan ba a babban mutum ba mm. sai a yara mm. sai a yara amma sai in shuka wato sakari mm. na cikin jinin mutum wato blood glucose ya yi kasa kwarai to lokacin ya kasa kwarai to za a iya samun jiri yawancin mutane masu jiri suna da karancin jini suna da ciwo na kunne ko kuma wani ciwo na adabas wanda ke yana gyawo ce kamar na bayani malaria wa mm. sauransu mm. to waɗannan abubuwan in ba an duba ba za a tabbatar ba amma yawancin jiri da ake samu ba mm. yunwa ba ne irin jirin jirgin abu abu na a sai dai wani abu ne suke cewa jini ba jirin ba na gane yunwa tana kawo jiri amma sai in ta tsananta eh to kenan dai likita ka ce a dage a cin abinci <laughs> <laughs> eh, to Usman ga wata tambaya daga Facebook live din eh. wani Abdulmalik Kasim Aliyu ya ce nau'in abinci ma yana kawo jiri misali tsayuwa a rana bayan an cika ciki da wake zalla to fa <laughs> to likita ga wata sabuwa eh. eh ba wai wake ba ne kawai hmm. idan mutum ya ci abinci ku eh. to a lokacin jinin jikin mutum gaba daya sai a karkatar da shi zuwa wajen da ake na kan abinci wurin hanji da sauransu hmm. to a lokacin saboda akwai abin da saboda su tsotso wannan abincin ibo ta jini ya kai inda ake son shi hmm. to mutum ya koshi sosai a an dan samun jiri hmm. amma ba ba sai kana cikin rana ba shi wannan abun amma mana ce da shi turanci specific hmm. dynamic action of food hmm, wato eh, wato ainihin aikin shi eh, duk abinci da ka in ka ka cikin ka a lokacin baka dan dan jiri kaɗan ko kuma ka je bacci yawanci bacci dan jirin zai zo kaɗan sai bacci eh. wannan bacci shine saboda an da an karkatar da jininka Eh, ya zuwa wajen inda za su tsotso abincin ta ciki eh. duk jinin mutum wanda ke zuwa kwalwa an kakasar da shi da yawan shi an mai da shi gefe ta ciki mm. saboda tsotso abincin eh. su kai wa sauran sassan jiki to lokacin ne mutum zai bacci kaɗan jiri kaɗan to ga wani ga aibi da ka miƙe ka ce da shi kenan to ga wani daga Bauchi uh, salamu alaikum na Bauchi kuna tare da mudassir muhammad tafa balewa to malam mudassir ga likita me tambayar ka game da maganar ciwon jini ko zuwa yawa na kaman nakan ga wasu mata bayan aihuwa kan sukan samu wannan jini sosai din me yake haifar musu da haka to to to mun gode eh to salamu alaikum likita kana jin mu hello likita yawanci saboda sun wato zubar da jini da yawa ne jini ne sun zubar da jini oh su masu haihuwar eh sun zubar da jini haihuwar hmm. to kasan yawancin jama'a mu a ƙauyuka a gida ake haifuwa ba a iya tabbatarwa amfa wani lokaci ma ba su zuwa irin gudanar da ake yi na masu ciki hmm. da juna biyu waɗansu ma ba su magungunan da ake sha na kullum hmm. kafin haihu na wanda su ƙara mutum jini to yawanci da sun haihu ko jinin bai yawa sosai ba amma saboda ya kasance wato kimar jinin da ke cikin jikinsu baya da yawa hmm. yana kawo musu jini. yawanci rashin jini ne eh to kafin ka je eh, kafin ka je ga safinar ah, shafinmu na facebook live da take dan karantowa akwai ɗazu da ka fara magana da ka raba raba na ce ka dakata ka tsaya zaka ci gaba daidai wani lokaci inda ka ce wani lokaci magana in vertigo ne ciwon misali ciwon jirin ne ka ce in an kawo asibiti kuna ba da abin da ya dace zaka iya ci gaba da dan bayani anan yawa eh wani lokaci dalilin shi wannan ciwon ya mutum ya ciwon kunne ne mm. ya samu kunnan abangan kunnan shi tantanin kunnan shi ya huje ko kuma ya samu wani infection na cikin dodon kunnan mm. to duka ana ba magani shi ma mene disease wanda yake akwai wani ruwa wanda ke yawo a cikin dodon kunne din mm. wannan ruwan wani su yakan kafe ko kuma ya zama kamar kashi wato na classification mm. to duka wa'ina wa'ina aka yi dabara Mm. hatta ma ana yi in ya tsanani mm. saboda a rage wato pressure wato a rage karfin abin nan din akwai bangare mm. wato pressure kuma iska za a ce ko da hausa to kuma ko magunan da ake amfani da su a samu sauƙin yanayin. Eh, to daga ƙarshe likita saboda bamu da sauran cigaban lokaci a cikin 'yan dakikoki me zaka ce game da ciwon jiri ko kuma mutum in ya ji wani canji a jikinsa gaba ɗaya a matsayinka na likita? gaskiya babbar shawarar da ake da zan ba mutane shine idan mutum ya ji jiri wanda yake ya tsananta ko kuma mm. ya tsawaita ya fi mintoci mm. ya kai awa mm. to ya garzaje asibiti a duba saboda san dalilin ne ya kawo mashi wannan jirin yawanci jirin da ya dade ya fi awa daya to akwai musabbabin sa a jikin mutum to sai an je asibiti sai a duba eh to muna godiya sosai likita sai wani lokaci mun sake yi wanka. To, Safina kin ji kuma masu sauraro ma sun saurara sosai sai mu ce Allah ubangije kare mu da lafiya sannan kamar yadda ya ce a garzaya asibiti. Amin amin. Eh to ai duka duka sai mu ce a madadin ita Maryam da bata nan sai Allah ya mu ta ji gani dan <laughs> da Safina ta sada so dangi. To, Subhana Ahmad Kabara ne a madadin Daniel Brown da shine shirin da ma injiniyan mu Neo Ibrahim Jarmai shine hada mu da ku ta Facebook Live daga nan sashin Hausa na murya Amurka Washington DC muke cewa mu zama lafiya. Su ta share ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa ba. Ina mawaka yau ban manta ba. Yan siyasa kuma ci gaba. Maza da mata yau sai ku yi duba. Muryar Amurka na ta kiran ku a yau ba ta ba.